الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa da ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zarin ma'ad kamar da aka saba a daidai wannan lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗauki darasin mu daga inda muka dakata a darasin da ya gabata darasin da ya kammala a cikin wannan darasi a cikin wannan littafi shine darasi na 23 wanda ke yau insha za mu hara farkon darasi na ashirin da hudu inda da ayyo na cikin fasali na goma sha bakwai mai bayani akan sifofin roƙon ruwa na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan nusa da nake rike da ita muna daidai shayi na hamsin da biyu kenan inda muka tsaya daidai gabar da malam ya kawo cewa asadisu nau'in sifa ta shidda na roƙon ruwa na annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu istasqa fi ba'd ce. hakika shi annabi ya yi roƙon ruwa a cikin sashen yaƙe-yaƙensa lamma sabaka wani mushrikun lokacin da mushirikai suka rigaye shi ilalma zuwa ga ruwa mushirikai sun yi hamzari sun yi niyya sun zo sun kame rijiya wanda kuma su musulmi na da buƙatar ruwan amma an yi musu rigaye ba sabal musulmin al'atashi ba sabal musulmin al'atashi sai kishirwa ta kama musulmi tunda suna da bukata ta ruwa Fashe fashakau ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka kawo koke zuwa ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam game da ruwan da suke bukata tunda an riga amma mai rijiya su ba su da inda za su samu ruwa wa qala ba'd al munafiqin sai bashi daga cikin munafikai suka ce law kana nabiyan to inda dai annabi ne lasta qali qaumi da ya roƙar ma mutanen ruwa tun daga shi an mamaye rijiya kafirai sun mamaye ta kuma suna da bukata su al'ummar su game da ruwa ba kishirwa ta kama su inda annabi na musa ba zai roƙi Allah ba a yi musu ruwan kamar saƙa musa kamar wada annabi musa alaihi salam ya yi wa ƙoruwa liƙaunin yake mutanensa babala da dalika sai labari ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abin da munafukan Allah suka kudurta suna watsawa faƙala sai ce awan ƙada haluha a awan ƙade ƙaluha sun haɗu wannan cewa inda ni ba annabi ne da na roƙi da na roƙan ma al'umma ta ruwa kamar wanda annabi Musa ya yi ma jama'a ta yi roƙon ruwa a tsara kukum a yanzu ya kum sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to yana yiwa mahalicinku ya shayar da kuruwa inda ya suna ganin cewa ni ban iya roƙon muku ruwa to Allah zai iya shayar da kuruwa ruwa sun mabasa ɗaya dai ne fada a a sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shimfiɗa hannuwansa ya yi addu'a Kamar wadda ya daidai bai mai da hannuwa ne ba <clears throat> Daga da ya yi musu yana yin addu'a a ja a zallahu mustaha sai da wato giragizai suka lullube su Allah ya tayar da giragizai wanda ganin girgije ko giragizai alamu ne na samun ruwa. Fawon firuwa ugisa صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة سيأتي مسروا الله يتيم كام النبي صلى الله عليه وآله وسلم a cikin kowane lokaci kamar wanda ya saba taimaka masa da aka ke na yanzu munafukan Allah sun yi kunya kuma munafukan Allah sun yi ƙarya da lalle tabbas kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne dama abinda suke cewa in shi ba annabe ne to da zai yi addu'a ga al'umma sai na Allah ya ba su ruwa kamar wada Allah matsaukakin sarki ya ba wa al'umma annabi Musa ruwa lokacin da ya roƙar musu ruwa to yanzu sun waɗi maganar to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwansa sama bai dawo da hannuwan ba sai da Allah ya lullube su da giragizai kuma aka yi masu ruwa Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi sallam. kamar wanda yake taimakarsa a kowane lokaci wasu kamar ratan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi roƙon ruwa a wata rana faƙama abu lubaba sai abu lubaba ya tashi wannan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to da shi abu lubaba ya tashi faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna tamra haƙiƙa da dino fil marbad yana cikin marbadu abinda aka ce ma marbad kamar irin wannan ruhewa da ake yi wanda aka ce ma ruhewar daka ko kuma irin rumenin da manoma suke yi ana zuba tsaba ba wai abincin da ba a su suke ba ba manyan rumeni ba ana musu wata 'yar karamar taga da ake iya ɗebowa ba sai an taka an shiga can ciki ba to ne shi abu yake magana cewa to dabino yana nan cikin wannan ɗan wurin na ajiye shi kenan idan har an yi ruwa ruwan suka shiga da binan kuma yana iya lalacewa ko kuma ya ruwan ya yawa ya shiga ta wannan ramin ko kuma wannan kofar ko wannan tagat da ake ɗebowa to da binan zai iya lalacewa faƙala ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah maskina Allah ka shayar da muwa kenan annabi yana yin addu'a game da Allah ya ba da ruwan tare da cewa shi wannan sahabi yana koken yana wa a yi ruwa da dinin ya lalace tun da al'umma na da buƙatar ruwa kenan in akwai wani mai wani abu mai lalacewa to shi ya kamata yi ƙoƙarin kama kayanin shi gyara su don al'umma da dabbobi da sauran abubuwa na da buƙata da ruwa. Adda ya kuma abu lubaba to sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka ba mu ruwa har sai Abu Lubaba ya tashi uryanan yana tsirara fa yasudda salaba min rabadihi bi izari ya ɗauki maɗauri ne da yake ɗaure da shi ya danna wannan ƙofar ta inda yake ajiye da bino don gudun kada ya jike kuma wannan ba dan abu Lubaba na wani sahabi mai laifi ba, ko don ya aikata wani abu, ko don annabi na son a ga tsaraicinsa, Allah ya sanar da shi ne sai an yi haka. Da haka sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya karanta wannan lafazi na addu'a, ba amtarat sai sama ta kama zubo ruwa, fashama'u ila abi Lubaba. sai suka taru su sauran sahabai suka ce to ka waje abin da mun kaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci suka faɗa mai faƙalu inna lan tuqli'a wada al'amari yake waɗannan ruwan da ake yi mana yanzu ba za a ɗauke su ba hatta ta kuma uriyanin har sai ka tashi kana mai tsiraici kuma wannan ba yana nufi akan su sauran sahabbai za su tsaye su ga cewa wai abu lubaba ya zama tsirara ba don su ga tsaicin shi a'a sun dai faɗa mai ne abin da suka jiyo wanda kuma tun da har Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai an yi haka to ba makawa sai an yi haka to kuma shi alu abu lubaba bai sani ba to sai suka faɗa mishi a suka ce sai ka tashi tsaye kana tsirara ka tasudda sa'alaba mirbadaka ka danne bakin kohar wannan wurin na ruhewarka da kake ajiyar dabino bi izarika da maɗaurinka fa fa'ala da suka waɗa ma annabi sallallahu da suka waɗa ma abu lubaba wannan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa fa'ala sai koyayya haka nan kamar wada suka yi mishi bayani tun da shi bayanan lokacin da annabi ya waɗi haka fa aqala atis sama sai ko saman ta kame ma'ana aka ɗauke ruwan kai tsaye inda ya bi umarnin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana wanda imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin mu'jamus sagir hadisi mai lamba 385 walamma kathura al-matar lokacin da ruwan suka yawa sosai sa'aluhu sa'aluhu sai suka nemi wato takaitawar ruwan da kuma juya shi sa lahum sai koye masa addu'a ta Allah ya juya ruwan dama duk da ruwa da suka zo mana matsayinsu na ni'ima za a kai wani lokaci da za mu buƙaci ruwan nan Allah ya ɗan ɗahirta muna ko kuma a jinkirta sai suka kama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam koke na yi musu addu'a akan Allah ya sauƙaƙa musu ruwa wa qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allahumma walaina wala alaina ya Allah ruwan nan akai su kauyen mu ba akan mu ba akai su can wani gehe Allahumma ala zirab Allah akai su akan wajaje da suke da tsakuwa wal akum da wurin da yake tudani inda akwai tudani tsaunuka wal jibal da duwar wasu ah, ya zama Allah ta'ala ya kai ruwan can an zuba wa budunil audiya da cikin rafuna wa manabici shajar da kuma inda akwai itatuwa kamar cikin dajin Allah kenan wanda akwai ruwaya da ta zo da wannan lafazi da kuma ma ƙari wadda Imam Buhari da Muslim duk sun fitar da ita sai dai wannan ruwayar ta ga addu'a da muka kawo da aka ambata malai ambata mana anan to a cikin isnadi isnadin wannan ruwaya yana da rauni kwarai saboda akwai wani bawan Allah da ake ce ma Ibrahim a cikin wannan ruwaya shi kuma matruki na to matruki kuma idan ya shiga cikin hadisi yana kawo mai illar samun rauni amma akwai ruwaya da ta zo ruwaya tabbatacca amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a roƙo na dakatar da ruwa kuma ya yi addu'a na Allah ya kai su cikin dazuzzuka da idace da duwatsu da wurin da rafuna suke kamar dai irin wannan ruwaya sai dai wannan ita tana da launi وكان صلى الله عليه wa وسلم إذا al المطر annabi ya kasance idan ya ga ruwan sama ga ruwa nan sun sauko ana yin su kola sabin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa sayyiban nafi'a zubar ruwa mai amfani ma'ana Allah ka sa wannan zubar ruwan ya zame mana mai amfani kar ya zame mana musiba wata ruwayar kuma Allahumma sayyiban nasi'a ya Allah ka sa wannan zubar ruwan ya zama mai amfani wa hasara sauba sai annabi ya ɗan kware tufafinsa hatta yusibahu min al-matar don wannan ruwan ya same shi ya zama ya ɗan jaya hannu rigar shi ruwan saman ya taɓa shi. To sahabbai da suka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin haka su ila an sai suka yi mishi tambaya game da haka. Su ba irin mu bane duk wani abu da suka gani to za su tambayi annabi domin a karantar da su su sani kuma su riƙe. Baƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abin da yasa idan ya ga ruwa sun zo yake dan kwari suturar shi ruwan ya taba shi to innahu hadithu ahadin bi rabbi. wannan ruwan sabon zuwa ne daga wurin ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kwari jikin shi kadan sai ruwan ya same shi ina ba wai kowane ruwan sama da za a yi ba kamar ruwan sama na fari da za su sauka in ka yi haka da niyyar koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam to ka aikata abu mai kyawu qala ash-shafi'i imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala yace akabarani man la attahimu wanda bana tuhuma ya bani labari an yazid ibn abd al-hari daga Yazid dan Abdulhadi ga abin da ya bani labari cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa kana iza sai ya kasance idan ruwa yayi ambaliya ga ruwa nan sun cika ko'ina suna ƙoƙarin yin ambaliya khruju bina ila hadha alladhi ja'alahu Allah tahura yace to fita mu zuwa ga wannan ruwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi mai tsarki ma'ana ruwa ne da suka zo daga wurin Allah ta'ala kuma ruwan masu tsarki Bana ta taɗa haramin mu je mu yi tsarki da wannan ruwa sawa'un za su yi alwala ne ko kuma wanda adda a uzurin da zai wanka sai ya wanka saboda ruwan da suka zo ruwa ne masu tsarki daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa na'madullah alaihi kuma muna godiya ga Allah bisa ga wannan ruwan da ya bamu kamar irin mamagon hadari inda ko ina ya cika ga ruwa nan ana gari ba wai irin ambaliya da abin nan dam ko wani abu ka fallewa ba ruwa su suna halaka mutane fa akbarana man la kuma al'imamu shafi'i ya ci gaba yana cewa duk da yake shi wannan isnadi na farko to isnadi na mai rauni saboda akwai jahilta a cikinsa don shi al'imamu shafi'i ya kasance bai jiya ba da bakinsa ga muhammad ɗan ibrahim bai ji wannan hadisin ba daga Muhammadu ɗan ibrahim al-aslami a cikin sashen ruwayoyinsa da yake yiwa daga gare shi to ba shi ya jiya ba wanda kuma shi ibrahim din can da aka ambata ɗazu an ce maturuki na to don haka wanda isnadin dai shi ma akwai rauni cikinsa cewa akwai rauni ga isnadi ba yana dalili akan rashin ingantar hadisi gaba ɗaya ba to shine sai ya ci gaba yana cewa wa aka bara naman ta himu? wanda ba na tuhuma ya ba mu labari cewa an ishaq bin abdullah daga ishaq ɗan abdullah anna umar kana idza sala sai umar radiyallahu an ya kasance idan ruwan sama ya zuba ya gudana da haga bi ashabihi ilayhi sai ya hito da almajiransa mabiya ya hito tare da suwa faƙala ma kana li yaji'a min maji'ihi ahadun illa tamassahna bi wannan bai kasance yana zuwa daga wurin zuwansa ba ma'ana wani mutum guda ya zo daga inda ruwan nan ya kwaranyo kwace mun biyo inda ruwan suke man ɗan ɗiba mun shafa kamar wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam. a hadisin da ya gabata ko da isnadin na da rauni cewa idan ruwa suka zuba suka kwaranya yana fitowa da sahabbansa su ɗiba su yi tsahara kamar abin da ya shayi alwala ko mai yin wanka ya wanka sannan su yi godiya ga Allah to shi ma Umar yana a ta'assi ne yana koyi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar wanda ya ga annabi yana yi to shi ma zai dama sahabbai haka ɗabi'a su take haka halin su yake fakana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ra'a al annabi ya kasance idan ya ga hadari war riha kuma ya ga iska urifa zalika fi wajhi za a gane wannan ga fuskarsa ga iska ga hadari kamar hadari mai iska fa aqbala wa adbara annabi zai yi a gaba kuma ya dan dawo baya ma'ana yana dai dibawa yanayin hadarin da yake tahe wani zubin ma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi gurhane yana cewa Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaba sai da umtirat idan Allah ya saukar da ruwan aka yi ruwa turriya anu sai a kuranye ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan damuwar da yake da ita wanda mu ma yau in ka ga hadari ga yanan tahe da iska to za ka zama cikin tsoro ya al'amarin zai kasancewa baka sani ba wanda sautari hadari zai taso da irin wannan iska ya cire itace ko ya rubuza gine-gine ko ya fare ɗakuna da abin da ya kama da haka na ya sha ayyakuna fi al'azab me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake dibawa har yana yin addu'a ga irin wanga hadari yana jin tsoron ya kasance akwai azaba cikinsa. Yanzu hadari ya zo aka ruguza gidajen mutane aka kware ɗakunansu aka cire itatuwa kuma ƙila, hamma aka rasa rayuwa to akwai azaba cikin wannan. Wannan kuma shine ƙarshen wanga babi na goma sha bakwai mai bayani game da nau'uka na roƙon ruwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aiwatar da rayuwarsa wanda kusan wanda roƙon ruwa da yake yana gudana ga hannuwan mu wanda aka riƙa tun da ya yi wannan nau'i ya yi wancan nau'i to wani ya doge yana yi wanda annabi ya doge yana yi shine na zuwa masallacin idi ya yi sallar nafila raka'a biyu daga baya ya yi addu'a sannan a watsi bayan ya tunatar da mutane irin abubuwan da ya kamata a ce sun yi to shi kenan shi yasa al'umma musulmi gaba ɗaya ta rige ta rike wannan kuma malaman musulunci kama daga littattafai na hadisai da sauran littattafai na addini za su ga ko'ina akwai bayanin roƙon ruwa irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya saba ma roƙon ruwan da mai yawan wasu mutane suke a kan shi na al'ummar musulmi kamar taruwa masallaci a yi karatu kamar yawon neman sadaka kamar yawo alfiti da gwangwaye da sauransu wanda idan muka tsaya a kan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mu samu alheri mu samu albarka kuma bukatar mu ta biya fatanmu da ƙaunarmu Allah ya tsaye da mu a kan wurin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce mu tsaya mu zama masu cikakkar biyayya da koyi ga annabi sallallahu alaihi sallam kuma insha Allah nan ne kamata eh, darasin ya dakata sai zama za mu tashi harkon hasali na goma sha takwas insha Allah a darasinmu na gaba hasali mai bayani akan shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin sha'anin a tahiyarsa da kuma ibada shi a wurin tahiya da mu ji annabi yake yin tahiya kuma ya yake yin ibada a lokacin tahiya kamar sallah da sauran abubuwan da mutum ke yi na ibada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك